Eh. Eh. a riba salo-salo ne amma ita riba ai iri biyu ce akwai ribar fadili akwai ribar nasi'a ribar fadili ita ce ta fifiko ita wani a musaya ake samunta na abin da yake sinfi daya a nan take shiga kamar gero da gero wanda yana da gero yana da wannan maiwa ce wannan za a bashi a bashi a bashi maiwa kwano ɗaya shi kuma ba da gero kwano ɗaya da rabi kaga ribar fada da ta shiga ta shiga wannan kamar ce kamar kama da kuma sha'ir in aka bambanta shi ma haka haka nama wannan ya yanka ɗawisu wannan ya yanka kaza in za ku yi musaya sai dai ka ba shi cinye ɗawisu ya baka ta kaza amma ba za a ce kai kana ɗawisu ya baka cinye kaza guda hudu biyar ba saboda ɗawisu sai dai a yi iri ɗaya in ku ba ku saka to ku ciniki ka sai nasa da kimar sai sai naka da sa ribar fadli ribar nasi'a ita ce ta jinkiri wadda za a ba wa mutum kuɗi ko a ba shi wani abu zai amfani da shi zuwa na lokaci ya biya a lokacin da za a bashin a ɗaga masa ƙafa amma da sharaɗin in ya tashi dawa zai ƙara kaza shi ke na raba ta shiga da wancan da yanzu duk abu ɗaya ne ita ce wannan to da duk wanda za a ba wa rancen kuɗi ce an ba shi miliyan ɗaya amma zai dawo da miliyan ɗaya da kwata miliyan shi ke na raba ta shiga in zai dawo da miliyan ɗaya da naira dubu ɗaya riba ta shiga ba wannan in dai za a ba da rance kuma a shar'anta ƙara wani abu to riba ce shi ke nan. Eh. na? Eh. Eh. a bankunan musulunci da suke ba sa riba ai ai ba za a ba wa mutum kuɗi a kuma ɗora masa wani abu nan take ba zai ba in an yaka bai zama musulunci ba kuma bai zama ba mafi yawansu mudaraba suke mudaraba idan mutum ya je ya kawo kuɗinsa bankin ya zuba to za su gaya masa mudaraba ita za a yi akwai mudaraba amma akwai mudaraba khasa. ita wannan suna amma suna kinta general mudaraba hasa suna kinta specific mudaraba ita amma an zuba kudinka a kaya da dukkan transaction ma'amala da za a yi wadda shari'a ta yi da kaya da ai da kudinka ta zama amma ta gaba daya amma specific ko hasa sai ka ce banda sana'a iri kaza da iri kaza ba za a yi da kudina na ba sai iri kaza da iri kaza ita ce hasa sannan akwai fuskokin da za a tafi da kuɗin a juya ana in an ce ko ina a faɗin ƙasar za ka iya shiga ka juya kuɗin ta zama amma in mutum ya ce ban da nahiya kaza da nahiya kaza ta zama hasa to duk za a yi wannan to sai kuma in an yi wannan sai kuma a ce to abin da aka juya aka samu to shi fa za a raba an siba shi za a raba abin da aka juya aka samu shi za a raba in mu ce ka miliyan ɗaya ya bayar ba za a ce masa ƙarshen wata za a ba shi dubu ɗari ya zuba aljihunsa ba a'a sai dai in an juya miliyan ɗaya ɗin nan sai aka samu ribar dubu ɗari biyu kuma an yi alkawari cewa abin da aka samu za a raba daidai da mai kuɗi ya ɗaurabi masu juya su ɗaurabi to an yi wannan shine za a iya ba shi haka amma idan aka juya sai aka samu dubu goma to yana da dubu biyar suna da dubu biyar in aka juya aka samu dubu biyu yana da dubu ɗaya suna shi wannan ita ce mazaraba amma ana yanke abin da za a bayar duk wata shi ke na kai fixin ɗinsa ya zama riba ta haramta to na musulunci akan wannan suke tafiya sannan kuma algunmu bilgurmi kalma annabi ce algunmu bilgurmi akan saki da za a ci riba kuma za a faɗi amma bankin riba baya faduwa duk abin da ya faru ya sai da komai na mutum ya biya amma wancan in an samu akan yadda a raba asara lokacin da ribar ta zo aka sake samu sai a ce to a raba a ɗau kaza a na wani a na wani a cike gurbin asarar da aka yi yani algurmu bil gurmi to na musulunci shi akan haka yake tafiya shine amin to sai dai kuma akwai kuma albai'u bi taqsid albai'u bi taqsid shi da suke kinsa haya purchase idan mutum yana son babur zai karba za su iya bashi idan suka bashi za su iya gaya masa idan za ka biya kuɗi hannu to za ka kawo misali dubu ɗari kuɗi hannu za mu sayar maka ciniki ne ba rance ba za mu sayar maka shi dubu ɗari kuɗin hannu in kuma ba za ka saya kuɗi ba za mu maka lamuni to za mu sayar maka shi dubu ɗari da ashirin mun maka farashi biyu kuɗi hannu farashinsa kaza bashi kuɗinsa kaza wanda ka zaɓa shi kenan babu tilas a ciki amma da za a yi maka tilas ka zaɓi ɗaya to ya zama laifi a shine bai ubai a ta nufi bai a ta to wannan shi suke yi idan mutum yana son gida ba za su baka kuɗi ka sai gida su ɗora maka kuɗi ba sai dai su sai gidan in suka sai gidan ya zama nasu to kai kuma sai su sayar maka da gidan idan za ka siya su ɗora maka ribar su kaza za ka ba mu kuɗi hannu in ba za ka yi ba kaza za ka biya mu za a dinga yanka zuwa lokaci kaza a lokaci kaza shine bai ubai a tin bai a tin amma kuma albai ubi ta kasidi shi ake sannan idan aka ɗauki kamar na abin hawa mota ko na bi ta kasidi a jikinsa kuma za ka samu kuɗin da za ka biya ba ka da kokobo kana juya kana samu kana bayarwa da haka sai zama naka to duk bankunan da suke na musulunci to akan irin wannan suke tafiya eh kan suke tafiya آمين